ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا sannan kuma don wannan manzo ya san cewa manzannin da suka gabace shi sun isar da saƙonnin da ubangijinsu ya umarce su da isarwa saboda kulawar da Allah ya bashi kuma Allah ya kewaye abin da yake wurin mala'ikunsa da manzanninsa da iliminsa don haka babu abin da yake buya a gare shi daga cikinsu ya kuma ƙididdige adadin komai babu abin da yake buya a gare shi